Ina san mu mata kan mun yi yawa abin da ya kamata a duba a gani mata mun yi yawa sosai a Najeriya maza ki ga namiji maza ma yanzu ma ba su da yawa kwata kwata ki ga an je ya especially ma a can an je yaki ku duba mutane bari mu ce da sojoji yanzu yanzu a misali sojoji da suka je Maiduguri duk yawancin su an kashe matan su yanzu ba zaruci suke ba kaga dole kin ga dole kuwa mata dole a ce mata sun kawo ga waɗanda ba su yi auren ba ga zaurawan duka sun yawa ya kamata mata mu rage kishi mu bar mazajen mu su ƙara mana mata saboda taimakon 'yan uwanmu mata amma mun ce ba za mu bar mijin mu ya ƙara mata ba to me amfanin shi na san zaman kishi babu daɗi amma haka nan za mu yi hakuri mu ƙyale mazajen don mu tambake 'yan uwanmu mata yanzu da ƙauwanki ce yanzu amsa ke kin yi aure ƙauwanki ba ta yi aure ba ya kike ji kuma ba nan ita ta ce sai namiji guda ɗaya in ta ce namiji guda ɗaya zai aure ta kuma ba ta zo ta samu ba ya ke za ki ce kin gani dole ki ta shawara in mai mata ya zo ta aure shi ta tafi amma in kin ce mata ta yarda kishiya menene menene ba wai wani abu bane in kin iya zama da kishiya ku iya zauna da kishiya kamar uwa da uba amma in kin sa kishi a ranki shine faɗa miji ma ya dawo gida yanzu kina ke kaɗai ba kya kwantar da mijinki hankali mijinki ya je ya ƙaro kuma ku biyun ku hana shi kwanciyar hankali a gida kin ga dole ya ƙaro na uku in na uku din ma ku hana shi kwanciyar dole ya cika kin ga ko in ya cika kuma biyu za su haɗa kai biyu za su haɗa me ya aiku a gida don haka mata don Allah mu rage kishi mu bar mazajen su ƙara mana kishiya ina kira a gare ku mata don Allah don annabi kishi yanzu ba namu bane mu aje kishi a gefe namiji Allah ya yi namiji saboda mata hudu ne ba saboda mace daya ba